yan uwa yau ma jalabi nake tare da shi na dame ku da jalabi saboda na san lokacin ne ah, na gaya muku ranar bakwai ga watan april rana za ta hau sharafinta daraja ta sha tara kenan a gidan hulu kuma ita da ta sake hawa wannan sai shekara mai zuwa yau shi ne sharafinta wato yanzu rana tana dab da ta shiga gidan sarauta ta hau kan karagan mulki to shi sa sai na dame ku da jalabi a wannan kwanakin na san in Allah yadda wanda yayi zai ga fa'idar hakan insha Allah eh wanda yayi zai ga fa'idar hakan insha Allah mu kuma abin da muke so kenan a yi a gani a ga fa'idar eh a gani a ga fa'idar Allah da Allah ya taimake mu shi yasa nake yin bayani dalla dalla a dukkan abubuwan da nake bayarwa saboda samu na a waya yana wahala gaskiya to amma na bayani filla filla kaga kenan sai ka saurara sai kai kuma nayi kokari duk wani yanayin bukata akan lalubo wani aiki da za a yi na wannan bukatar aka saka wata buƙatar tana da aiki kala ashirin wata kala talatin wata tana da kala hamsin ma sai ka zaɓa ka darji eh saboda ka ga rashin samu na wani lokacin ba zai zama wato uzuri ba ka rasa ni to kana da dama ka duba channel ka ga bukatar ka kaɗau aikin da zaka yi akai insha Allah eh sai dai abin da ya shige duhu kuma su wannan abugo a yi tambaya akai amma dai a afuwa wata Ramadan ya zo ƙarshe ana cikin abubuwa sau da aka yi haƙuri dai rashin samun da ba yi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ala wa illa billah wannan jalabi ne mai ƙarfin gaske wanda ah, in son samu ne a yi sati biyu ana yi in son samu kan ba haka ba za ka iya yin kwana uku kwana biyar kwana bakwai kuma shi wannan aiki kafin a kwanta bacci ake yi eh, kafin a kwanta bacci ake yin sa saboda haka in ka gama komai bacci kawai ya rage ka yi to za ka yi alwala idan kai alwala sai ka zo ka shimfiɗa dadduma in ka shimfiɗa dadduma sai ka tara nafila idan ka tara nafila za ka yi fatiha ƙafa ɗaya sai ka karanta ƙul huwallahu ahad ƙafa uku sai ka yi wannan raka'a ta ɗaya raka'a ta biyu ita ma ka karanta fatiha kafa ɗaya sai ya karanta ƙuluwar wallahu kafa uku so da haka a haka za ka yi sallan sai ka na sallan raka a in kai sallama to sai ka ɗau tarbin ka kai mutawul amal abin da ake cewa mutawul amal shine istighfari ɗari salatu annabi ɗari la illahu ɗari shi mutawul amal ana yin sa ne ah, idan mutum da zunubi tsakaninsa da Allah ko a wannan lokacin da zai addu'ar bai sani ba ko yayi wani laifi ko yayi wani zunubi to ba lallai a saurare shi ba to shine ake neman gafara Allah ake kuma kamun kafa da salati da hailala dan a wanke mutum yadda in yi wannan addu'a Allah zai sa ijaba a ciki to idan kai miftahul amal to sai karanta ya wahabu ya wahabu ya wahabu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya ai kashe kenan to idan ka karanta ta dubu da ɗari ɗaya da sha ɗaya sai ka kuma yi miftahul amal nan kuma sai ya zamo bigilaqul amal sai ka kulle da shi ka kuma yin istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illahu ɗari sai ka ɗaga hannu kai addu'a ka roki arziki to kai kwana uku ko kwana biyar ko sati ɗaya ko kai sati biyu kana yi za ka sha mamaki shekara gaba ɗaya za ka yi ta cikin lufi da izinin Allah ma'assalam